Sashen Hausa ne na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma mita 60. sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 da ke birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM da suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad da dalol da kuma niya FM. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Baba Yakubu Makeri muka dawo a wannan shiri na dare a nan sashen Hausa na murya Amurka da ke Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari sun gana da tsohon shugaba Goodluck Jonathan inda tsohon shugaban ya ce ba shi kadai abin ya shafa ba na ganawa da suka yi. You see that not just about me, but uh, all the traditional rulers, elders and Yace ba wai abun da ya shafe ni ba ni kadai ne. Abu ne da ya shafi hadda majalisun sarakunan gargajiya. To duk zamu dije a cikin shirin. Haka zalika masana halayyar jama'a sun bayyana alfanun tsugunar da tubabbin 'yan ta'addar Boko Haram din nan guda 800 da gwamnati ta kuduri. Yau za mu karbi wayarku ne game da jin shin yaya kuke kallon jamhuriyar Nijar bayan shekaru 56 da samun 'yancin kai wanda za mu so jin ra'ayoyinku a kai a yau a cikin shirin amma yanzu ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. Kwamitin bincike da gwamnatin jihar Kaduna arewacin Najeriya ya kafa ya ce sojoji sun kashe mabiya shi'a 348 a wani cece kuce da ya faru tsakanin su a watan disamban da ya gabata wakilin muryar amurka abuja cika oduwa ya ce fitar da wannan rahoto da kwamitin ya yi a makon da ya gabata ya sa mutane suna allah da rai da 'yan shi'a wannan kwamitin bincike da gwamnatin jihar kaduna ta kafa ya gano sojojin na najeriya sun wuce gona da iri lokacin da suka kai samami a kan 'yan shi'ar marasa rinjaye a yayin da suka tare hanya suna shawarwari watanni takwas da suka gabata kwamitin ya cin fararen hula 348 ne aka kashe su da kuma soja guda ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama na ƙasa da ƙasa su ma sun da wannan alƙaluman rahoton da aka fitar a kaduna ya bayyana cewa 'yan shi'a ƙungiyar musulunci ta najeriya ita kuma tana da nata laifi abinda kakakin sojin najeriya kanal sani usman ya gaggauta bayyanawa ya ce wuji daya rahoton kwamitin ya sami sojojin da laifi amma duk sauran laifukan na 'yan shi'ar ne kanal usman ya ce ya ki cewa ufan akan shawarwari da kwamitin ya bayar cewa gwamnatin kaduna ta gurfanar da duk wani soja da za a same shi da laifi a cikin wannan kashe fararen hula 348 a gaban doka kwamitin ya ce kungiyar ta musulunci ita ce ta iza 'ya'yanta suka bijire wa dokan ƙasa bisa ganganci rahoton ya kuma zargi kungiyar da laifi wato mai da 'ya'yanta tsageru masu tsatsauran ra'ayi yau laraba 'yan afirka ta kudu suke zaɓe da ake ganin zai jijjiga jam'iyya mai mulki da ta daɗe tana shugabanci a ƙasar jam'iyyar african national congress wato anc a takaice ta mamaye harkokin siyasar kasar tun lokacin da shugaban kasa marigayi nelson mandela ya kafa jam'iyyar a shekara 1994 amma a ƙarƙashin shugabancin shugaban kasar mai ci jacob zuma cin hanci da rashawa ya dabaibaye jam'iyyar inda yayin da ake fama da rashin aikin yi da kuma rashin damawa da kowa a ƙarƙashin jagorancinsa binciken ra'ayoyin jama'a ya yi nuni da cewa jam'iyyar democratic alliance za ta sami galaba a birane da suka hada da johannesburg cibiyar tattalin arzikin kasar inda jam'iyyar ta sami damar shugabancin ci yanzu sai zai iya bude mata kofa ta kara samun kuru a zaben da za a gudanar matukar ta samu nasara wanda za a shekara ta 2019 haka kuma zaben cikin cika gurbi da aka gudanar ya haifar da tashe-tashen hankula tsakanin jam'iyyun da suka yi kashe-kashe a tsakanin 'yan ganika kashenin jam'iyyar anc da wa'insu 'yan takara haka zalika hukumar zaɓe da kuma jami'an 'yan sanda sun ce an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali yau da suka da yau da aka gabatar inda sama da jami'an 'yan sanda dubu saba'in da biyar suka kare kare rumfunan da aka kada kuri'u amurka ta kudu dai za ta san inda ƙasar ta nufa yayin da ake kirga ƙuri'u a nan da 'yan kwanaki masu zuwa a faɗi sakamako. jama'a kusa shan wa'annan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka washington dc daukar mako guda da donald trump ya yi yana jayayya da kizar khan da kuma matarsa gazala khan waɗansu musulmi iyayen wani soja da aka kashe shi a iraki yana sa ana samun ƙarin 'yan jam'iyyar republican suna fitowa suna cikakar ɗin takaram wani abin da ke ƙara nuni irin rashin jituwa da ke tsakanin kusoshin jam'iyyar mega whitman wata fitacciyar jami'an fasaha ta nemi wato gwamnan california amma ba ta samu ba a shekarar 2010 ta shaida wa jaridan new york times jiya talata tana cewa za ta goyi baya kuma ta jagoranci nemar wa 'yar takarar democrat hillary clinton tallafin kuɗi na yakin neman zaɓe tare da bayyana trump a matsayin mara gaskiya dan majalisar dattijai daga jihar new york richard hanna ya zama dan jam'iyyar republican na farko da ya nuna goyon baya ga clinton inda ya wato ya ce hankalinsa ya tashi a lokacin da ya ji kalaman ɗan takarar jam'iyyar republican din a kan iyalan khan waɗannan goyon baya sun zo ne 'yan sa'o'i bayan da shugaba barack obama ya ɗauki mataki na ba sabon ba inda shugaba mai ci da ya kwaɓi ɗan takarar shugaban ƙasa inda ya bayyana trump a matsayin wanda bai cancanci zama shugaban ƙasa ba Trump bai yi wata wata ba ya maida martani a hanyar Twitter inda ya bayyana cewa shugaba Barack Obama ya karrama shi a ambatonsa da ya yi kuma ya kara da cewa Obama bai san abin da yake yi ba tare da bayyana shi a matsayin shugaba na yika An fara wannan takaddama ne bayan Kizir Khan mahaifin wani sojan Amurka da aka kashe shi a bakin daga wato yasa ya huskanci kushewa daga Trump ɗan takarar jam'iyyar Republican yana hana wato na kokarin hana musulunci na kokarin hana musulmi 'yan kasashen ketare shiga amurka kan ya ce dai an yi hakan ne da shi don wato a don a hana maɗansa shiga ainihin sojan amurka trump ya maida martani da cewa mahaifiyar sojan ba ta iya magana saboda dai ba ta da 'yancin magana akan wannan abu. ta daga karshen rasha ta musanta ikirarin da 'yan tawayen siriya da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama suke yi cewa ita ke da alhakin harin gubar iskar da aka kai a daidai inda aka harbo wani jirgin saman rasha mai saukar angulu a lokutan baya bisa ga cewar kafofin sadarwar ƙasar rasha wani ma'aikacin jin kai a arewa maso gabashin siriya da yaƙi ya ɗaiɗaita ya ce wani jirgi mai saukar angulu ne ya sako garewar iskar gas ɗin. Kun sha labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya karbi bakuncin tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan inda tsohon shugaban ya ce ba shi kadai abin ya shafa ba a wannan tattaunawa inda ya bayyana cewa rahoto ne ya zo gabatarwa game da wakilci da ya yi. shugaba goodluck ebele jonathan wanda shine tun farko ya mika ragaman mulki ga shugaba muhammadu buhari ya bayyana manema labaru cewa lallai wannan ganawar tasu tana da muhimmanci kuma ganawa ce wadda aka saba yi tsakanin wanda ya sauka mulki da wanda ke kan karagan mulki a yanzu yana mai jaddada cewa lallai gana wasu a wannan karo ta shafi bayanai da shi yake da su dangane da kwamitin da ya sa ido a zaben kasar zambia a matsayin shi na wanda ya jagoranci wannan kwamitin ya baiwa shugaba muhammadu buhari cikakken bayani akan irin abubuwan da suka faru da nasarorin da aka samu da kuma kalubalen da aka fuskanta. Uh, uh, election monitoring uh, team in Zambia. normally you will properly brief the president. So I came to brief the president about some of these external shugaba jonathan kenan yake kara haske a cewar wannan ziyarar da yawa shugaba muhammadu buhari ziyara ce na tamkar mika rahoto akan irin ayyukan da suka yi a matsayin kwamitin su wanda ke sa ido akan aikin zaben da aka yi a kasar zambia to dangane da maganar na da delta kuwa da muka tambayesa ko akwai wannan tattaunawar da suka yi da irin matakan samar da zaman lafiya da ake ɗauka domin wanzuwar arziki da ci gaba na najeriya you see that not just about me but uh, all the traditional rulers elders and ya ba wai abun da ya shafe ni ba ni kadai ne abu ne da ya shafi hadda majalisun sarakunan gargajiya da kwamitin dattawa da kuma masu faɗa ji a al'ummar yankin ijo da kewayenta domin babu shakka idan babu zaman lafiya to ba za a samu wadata da walwala da ci gaba akan wace al'umma ba kuma ƙasar najeriya ba ita ce kadai ƙasar da ke samar da man fetur a duniya ba amma saboda yawanta da albarkatun ma'adinai da allah ya bai wa ƙasar ya sanya ta yi fice kuma ta yi suna don haka wajibi ne gare su dukkan su su haɗa kai da gwamnati da ke ci a yanzu a tabbatar da cewa an samu zaman lafiya mai dorewa tsakanin gwamnati da kowane bangare na al'umma musamman yankin naja delta da ake ta samun tashe-tashen hankula amma maganar cin hanci da rashawa ita ce ba maganar da shugaba jonathan yake so ya tofa albarkacin bakinsa a kai ba sai ya ce so it will not be fair for me to make comments i always say that at the appropriate time when most of these cases are resolved ya ce a'a bai kamata ma a kawo wannan maganar ba a yanzu saboda akwai magana da yawa da ke gaban kotuna kuma idan abu yana gaban kotuna bai dace a yi magana a kan shi ba amma idan aka kammala shari'o'i da ake yi dangane da wannan matsalar ko badakalar to babu shakka za mu samu dama ni da ku mu yi tattaunawa da ya kamata dangane da maganar cin hanci da rashawa umar faruk musa amurka a abuja nigeria To haka zalika kuma masana sun bayyana alfanun tsugunar da tubabbin 'yan ta'addar Boko Haram da makamantansu musamman guda 800 nan da gwamnati ta kudura aniyar yi ga wakilin wayarmu Madina Dauda dauke da rahoto. tsohon minista kuma jigo a jam'iyyar pdp adamu maina waziri dan asalin jihar yobe ne ɗaya daga cikin jihohi da ta fama da matsalar ta'addanci musamman ma na 'yan boko haram ya yaba da wannan yunkuri in ba ya manta ba a lokacin gwamnatin pdp ai tsohon shugaban ƙasa marigayi umaru yaraduwa ya fara irin wannan da tsageru 'yan ta'adda na naji delta ɗan ƙasar naji delta da ya kaba daga wurin shi ya zo ya zurfafa yin haka to in za a yi wasu su ma a matsayinsu na 'yan najeriya to 'yan wayannan mutane 'yan najeriya ne su ma gwamnati sai ta yi musu ko da masu su ce sun tuba ba aiki ne na shugabanci na gari ta ce musu ku ba da makamanku ku shigo ku zo mu za mu duba halayen da kuka shiga ciki ko mu ba da duk wani agaji da zai mai da ku 'yan gari a cikin najeriya so wannan abin da ake yi daidai ne ita ma hajiya aisha abdullahi 'yar asalin jihar borno ce da yanzu haka take ziyara a babban birnin tarayya abuja ga bayanin da ta yi gaskiya inda za a dinga haka ai an mana daidai mu 'yan borno state don gaskiya abin da ya kawo duk wannan abin rashin abin yi wa mu ne suke samu suka lallace amma yanzu aka sa musu wannan aka rehabilitating din su kowa ya samu abin yi ai wanda ma suke kasa suke tunanin wani abu masu makin ga su natsu don gaskiya ba abu ne karami aka mana ba kuma mun yi imani insha Allah muna addu'a Allah zai taimaka mana kuma zai nutsar da yaran mu gaba ɗaya insha Allah a halin yanzu rundunar sojojin Najeriya ne yake jagorantar shirin tsugunar da tubabbun akan haka na tuntubi manjo ya hayashin ku mai ritaya kuma kwararre a fannin tsaro tunda Allah ya sa da sauran suna cikin kurciyansu za a iya moruwarsu nan gaba goma ya kasance an dubi yadda za a taimaka musu ya zama to sun shigo jama'a an ci gaba da rayuwa tare da su kuma kar mu manta cewa ba su wani horo ko kuma koya musu sana'a yana da bambanci da cewa gwamnati ta dauke ido a kansu zai yiwu an koya musu sana'o'in da za su sai da za su shigo jama'a ana bibiyan su kuma ana sa ido a kansu shine zai zama to a ce ma mugun da ka sani ya fi wanda baka sani ba hukumar ba da agaji na gaggawa nema ita ce za ta ɗauki nauyin ciyar da matasan kungiyoyi masu zaman kansu na gwamnati guda goma sha hudu da shugabannin addini da ƙungiyoyin agaji da ma na farar hula su ne za su horar da waɗannan matasa madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To haka yake Madina Dauda muna godiya sannan kuma kar a manta yau ne Nijar ta cika shekaru 56 cir da samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka na kasar Faransa. Wanda kuma akan haka ne za mu so jin wayoyinku musamman mutanen da suke daga Nijar da ma Najeriya amma dai mun fi son mu ji na Nijar saboda me abin ya shafi su kai tsaye mu ji shin yaya suke kallon Nijar a game da wannan shekaru 56 bayan samun yancin kai. Da fatan za ku kira ku gaya mana. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar 2655 To kamar yadda muka ce yau Nijar ta cika shekaru 56 da samun 'yancin kai daga Faransa wanda kuma za mu so jin ra'ayoyin mutane musamman 'yan kasashen irin su Nijar domin jin shin wannan mulki da aka samu na 'yancin kai shekaru 56 yaya Nijar kuke kallanta a matsayin samun 'yancin kai ci gaba aka yi ci baya aka yi a ana nan a inda ake wannan ra'ayinku ne da za ku faɗa mana yadda kuke kallon al'amuran. Lambar da za a kira mu kar a manta ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar zan maimaita alamar tarawa sai a sa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar saboda haka muna sauraron ku hello wane ne daga bajoga assalamu alaikum Eh, kuna magana da Baffa Haruna da Habaju Bajo gagar kura kungiyar muryar talaka. To Baffa Haruna yau Nijar ta cika shekaru 56 cir da samun yancin kai. Me za ka ce ko kuma ya kuke kallon ƙasar Nijar din a wannan lokaci? Eh to alhamdulillah gaskiya Nijar da Najeriya tamkar kwariyar kasa ce da ta sama. na haka abin da ya same su na farin ciki dole mu al'ummar najeriya mu taya su mm. haka zalika na haka sun haka ma wanda ba fata dole mu taya su dan haka muna taya su da murna allah ya taimake su ya taimaki shugabannin su eh malam bajo ga bayan murna din a nijar ta samu ci gaba ne ko ta samu koma baya ne wanne ne a ganin ka eh, to gaskiya har ga Allah ya Niger bata samu ci gaba ganin yadda talakawan kasar suke kokawa akan rashin ci gaba waɗanda ta wannan layin mun samu ya katse a kar a manta muna magana akan yancin kai na Nijar wane ne a layin salamu alaikum hello hello to ina ga mun rasa wannan layin to sashen hausa ne na murya amurka a washington dc ga kira daga kwara wane ne a kwara eh. hello salamu alaikum wa alaikum salam waye daga kwara eh, Eh kuna tare da Bello Garba Dina mai blouse kala kala na sifa kwar daga kwar a Nigeria. To mai blouse ya mai zaka ce Nijar ta cika shekara hamsin da shida da samun yancin kai. Ya kuke kallon kasar ta Nijar? To gaskiya yadda muke kallon kasar na farko dai muna muna Hey. Hello? Nijar Muhammadu Yusuf cika shekara hamsin da shida. Mm. Idan muka duba gaskiya muna kira ga shi kansa shugaban kasa da ya kamata ya jajirce na ganin cewa an samu ma 'yan kasar Nijar ayyuka na more rayuwa. Sai da muka duba gaskiya ba wani ci gaba wanda aka ce an samu a kasar Nijar. Ta haka ya kamata ya mai da hankali ga 'yan kasar Nijar ayyuka wanda an na ci na more rayuwa na sauransu. Irin hanyoyi ya ganga da ruwan sha da sauran abubuwa da sauran bukatun 'yan kasar Nijar. Mm. Wannan shi ne ra'ayi na nagode. To mun gode sosai eh, mai kala kala daga kwara. Salamu alaikum wane ne kuma alayi yanzu? Hello? to mun rasa shi yau dai layin yana ta mana tutsu amma kar manta muna magana ne akan yancin Nijar da ta samu shekaru 56 da suka wuce wato a 1960 kenan kusan 'yan watanni kaɗan bayan samun yancin kan Najeriya eh, bayan samun yanci sannan Najeriya ta samu to kar a shafa a kira mu a gaya mana ya ake kallon kasar ta Nijar a daidai wannan lokaci bayan shekaru 56 hello hello Plato wane ne a jihar Plato? Yawwa, eh waye a Plato? Ismail Abdullahi. To Malam Ismail ya kake kallon ƙasar Nijar a daidai wannan lokaci ta shekara 56 da yancin kai. gaskiya in dai magana ce wacce za a yi wacce yake ba ta siyasa ba tsakani da Allah idan muna tuna irin yadda muke samun labari a wasu lokacin can baya in ka hada da kuma wannan yanayi da ake mataki na yanzu za mu kaddara an samu ci gaba fi sabilin lafi. Hmm. za ka iya ba mu dan misali ɗaya biyu? ito eh misali bisa ga yadda muke zaune tare da su amma a ce wai ba a samu ci gaba ba babu adalci a cikin haka hmm. yin haka faɗin haka to to to muna eh muna muna godiya sosai da ra'ayinka Uh, alhamdulillah madalla sai an jima oh an jima Yeah. to har yanzu ana tare da sashen hausa na murya amurka a washington dc salamu alaikum kaduna wane ne a kaduna amin wa alaikum salam yawa amma ka dan murza rediyon ta dan yi shiru <laughs> ai na murje shi ka bara to kamar wannan <laughs> to ibrahim eh, alaramba ne riga cikin kaduna to ibrahim alaramba muna lallai ina taya makwabtanmu nijarawa da murnan cikansu samun yancin kai illa iyaka kuma wannan kasa tana kan demokuraɗiyya ma'ana irin mulkin da jama'a suka zaɓen mu kansu a ya rage ga su ci gaba da kawo abubuwan da zai haɓaka wannan kasa ta nijar da kuma makwabtansu ma ga baki daya mm. a musamman irin wannan asibitin da aka ce an samu mai gado 500 wanda china ta haɗa gwiwa da ita mm. kaga ci gaba ne sosai to muna mm. fatan ci gaban ya ci gaba da karuwa yana haɓaka ana samun manoma da makarantu hmm. da malamai a wannan ƙasa ta ta hmm. Nijar. Hmm. Na gode a tashi lafiya. To mun gode sosai Ibrahim Alaramar ga Kaduna. Salamu alaikum wane ne a Kano bayan mun bar Kaduna? Eh, to Malam Zarewa mai sunanka? Salisu Salisu mai sai da kayan miya. To Salisu mai sai da kayan miya a zarewa muna jin ka me za ka ce Nijar ta cika hamsin da shida da samun yancin kai. Ya kuke kallon kasar? Wanda ce mata na fatan Allah ya ba da zaman lafiya. Gabancin din ina Najeriya ne ban taɓa zuwa Nijar ba. Allah sarki. Ina fatan yawa shugabannin su za su kurkuta gaskiya. Mm. Da Allah a samu abu ci gaba kamar yadda mu ma nan muke fata mu samu ci gaba da Allah kuma ya ba da zaman lafiya gaba daya. to amin amin mun gode salisu mai kayan miya daga zarewa ah, to sai kuma mu je Adama wane ne ne adamawa yawwa madalla salisu bari mu tafi ah, adamawa hello wane ne adamawa to ina ga mun rasa na adamawa layin shi yayi tutsu kenan kar a manta muna magana akan Nijar ta cika shekaru 56 da samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka na Faransa wanda kuma muke son mu ji ku shin an ci gaba ne ko yaya muna son mu ji yadda kuke kallon Nijar wane ne daga Jalingo eh daga Jalingo sunana Abubakar ah, Abubakar Gobir to Abubakar muna jin ka daga Jalingo me zaka ce Nijar ta cika shekaru 56 da samun yancin kai Salamu alaikum. Wa alaikum salam muna jin ka. yawwa nake suna na abubakar bobir eh muna jin ka abubakar eh daga jalin gwanzu nike jin wannan tattaunawa da ake eh me zaka ce ya kuke kallon Nijar ta shekara hamsin da shida da muke kallon Nijar shekara hamsin da shida mm. da samun yancin kai mm. to za mu ce Nijar eh kaɗan gaggauta mu ji wacce mm. to za a ce an ɗan samu ci gaba kaɗan to mun gode sosai da ra'ayinka eh, mala abubakar saboda lokaci ba za mu iya kara maka ba to kar a manta an yi magana akan nijar ne da shekaru 56 da ta yi muna fatan allah ya maimaita mana to yanzu kuma ga baba zai ja mu filin wasanni na kasar ghana wasanni a takaice tawagar 'yan wasan ghana ta isa birnin rio na brazil don shiga wasannin olympic na shekarar 2016 da duniya za ta yi a ranar litinin ne tawagar ta bar birnin accra a ƙarƙashin jagorancin shugabanta chris esofi Ghana ta kai 'yan wasa goma sha hudu da za su yi wasanni a fannoni daban-daban a Olympic a wannan shekaran wanda ke farawa biyar ga wannan watan Agusta. Kasar Ghana za ta samu wakilci a gudun tsere da wasannin kaya da damben boxing da kokawar judo da daukar nauyi kuma ana kyautata zaton Ghana za ta yi abin a zo a gani a wa'annan fannonin. wani tsohon dan wasan ghana kuma tsohon mataimakin kodin kasar kamaru ibrahim tanko ya kira ga kodin ghana avram grant da ya tabbatar da dan wasan swansea city andrew dede ayu a matsayin sabon captain black stars saboda yawan raunin a samuwa jani ya kici ya kici yiwa a samuwa mai wasansa a shanghai sipg ta kasar china wanda ya zama captain black stars tun shekarun 2013 bai wa ghana wasa ba tun watan disamban bara kuma daidai ayu shine ke maye gurbinsa da yake zantawa da 'yan jarida tsohon kot ɗin kamaru tanko ya ce a ganinsa a baiwa ayu aikin saboda a samu wajen ya gaza yi wa ƙasar wasan cin kofin afirka da aka yi a bara da wasu muhimman wasanni Ghana dai ta samu nasarar shiga gasar cin kofin Afirka na shekarar 2017 bayan ta samu maki 13 a wasan ƙarshe na rukunin H da ta yi da ƙasar Rwanda. dan gane mai wasansa a chelsea christian achu yana shirin komawa da wasansa a las palmas a ƙasar spain saboda sabon manajan chelsea antonio conte ya bayyana aniyarsa na sallamarsa achu ya sanya hannu a kan yarjejeniya ne ya yi wa chelsea wasa na tsawon shekaru uku amma tun da ya dawo england al'amura suka dagule masa kuma chelsea na bada da shi aro a wannan kakar wasa ne ake ganin achu zai burge sabon kot ɗin chelsea antonio conte bayan ya dawo daga inda aka kai shi aro amma kuma bayan wasa biyu da a yayi da kungiyar sai ya gaza kai labari wanda hakan ya kai ga bashi shawaran ya fara tunani inda zai koma da wasansa akwai kungiyoyi da ake ganin za su dauki dan wasan ciki har da las palmas wacce ta dauki dan wasan tsakiya na ghana mubarak wakaso a kwana-kwanan nan a wasannin premier league din ghana kuwa dan wasan kuma sai a asanti kwatakwa frank safu jimfi ya kyautar zato za su iya daukar kofin league din ghana duk da cewar wasan kwatakwa na kasa a wannan shekarar Coach ɗin kuma su asanti kwatakwa Michael Osei da 'yan wasansa sun samu maki biyu ne kacal a cikin wasanni biyar da suka yi a baya. Kwatakwa ta yi zagayen farko cikin nasara amma dai tana nan tana shan fama a wannan zagaye na biyu. kuma su asanti kwatakwa da ta fi kowa tarihin yawan ɗaukar kofin league din ghana tana na biyar a jerin kungiyoyin wasan premier league din da maki 33 to yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka an tara sama da dalar amurka miliyan dubu biyu a wani taro da kasashen canada jamus japan kuwait netherlands da amurka suka ɗauki nauyin gudanarwa kwaɗin za su taimaka wajen rage wahalar da jama'ar da aka raba da gidajensu a iraki sanadiyar har-haren 'yan ƙungiyar isil domin magance mawacin halin da mutanen da aka raba da gidajensu ke fuskanta a iraki ƙasashen duniya sun sha alwashin taimakawa da kayayyakin jin ƙai da aka fi bukata da suka hada da abinci ruwa matsugunni da kuma shiri na musamman domin taimakawa wa'annan mutane daidaita rayuwarsu da kuma baiwa waɗanda aka raba da gidajensu damar komawa gidajensu lafiya kuma cikin mutuncinsu taron ya tara dalan amurka 590 domin ayyukan jin kai kamar yadda yake kunshe a cikin shirin majalisar ɗinkin duniya na shekarar 2016 da ƙarin taimako daga wasu ƙungiyoyi ƙasashen sun yi alkawarin ba da fiye da dalar amurka 350 domin ƙarfafa shirin majalisar ɗinkin duniya na agazawa da ya kai dala miliyan 125 wani kaso a cikin jimillar kuɗi dala miliyan 180 da majalisar ɗinkin duniya ke bukata a shekarar 2017 domin maido da wutar lantarki da ruwan sha da wasu kayakin mura rayuwa a yankunan da aka kwato daga hannun 'yan isil amurka ta ce samar da dawamin zaman lafiya a iraki zai samu nasara ne kawai idan jama'a suka koma gidajensu lafiya aka kuma samar masu da kayayyakin more rayuwa kamar kiwon lafiya ilimi da kuma yanayin kasuwanci mai inganci. sharhin murya amurka ne wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to kafin mu kare dai baban yana nan zai sake ba mu labarai a takaice wannan karan kwamitin bincike da gwamnatin jihar kaduna arewacin najeriya ta kafa ya ce sojoji sun kashe mabiya shi'a 348 a wani cece kuce da ya faru tsakaninsu a watan disamban da ya gabata wakilin muryar amurka abuja cika oduwa ya ce fitar da wannan rahoto da kwamitin ya yi a makon da ya gabata ya sa mutane suna allah da rahi da 'yan shi'a wannan kwamitin bincike da gwamnatin jihar kaduna ta kafa ya gano 'yan sojojin najeriya sun wuce gona da iri a lokacin da suka kai samami akan 'yan shi'a marasa rinjaye a yayin da suka tare hanya suna shawarwari watanni takwas da suka gabata yau laraba 'yan afirka ta kudu suke zaɓe wanda ake ganin zai jijjiga jam'iyya da ke mulki wacce ta daɗe tana shugabancin ƙasar jam'iyyar african national congress anc ta mamaye harkokin siyasar ƙasar tunda nelson mandela ya kafa jam'iyyar a shekarar 1994 To muna godiya da takaitattun labaran kuma shirinmu na dare kammala sai kuma gobe da sassafen Allah yadda za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin shi Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa da kuma Julie Lazarus Gresham Hoci ita ce ta haɗa mana sauti. Sai injiniyan mu Neo Nelson ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya sai da safe.